أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابه تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فإن كل مهددة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وأدارنا من النار يوم مسؤول البركة كسر نيسا manya da yara maza da mata masu mulki da wanda ake mallaka duka ne mana gaisuwar addinin yau muna uku da wata na ramadana shekarar hijira ta dubu da da da dari hudu arba'in uku, wanda ya kama hudu ga wata na aibu da wata shekara yardar allah bayan gabatarwa da ta gabata jiya yau karatu zai kankama kamar yadda aka ba da sanarwa jiya daga kan aya ta hamsin da tara a cikin suratul a'raf sura ta takwas sura ta bakwai da yake ba mai nisa sosai ba ya kamata mu sake jin maudu'in wannan sura domin zai haska mana inda muka sa gaba bayan ya tuna mana inda muka hutu kamar da bayani gaba da suratul a'raf sura ce ta bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani kuma sura ce makiya ma'ana sura ce da ta sauka kafin hijirar ma'aikin allah na muhammadu sallallahu alaihi wasallam zama ta zuwa madina suraka ɗabi'ata da al'adarta da iliminta da sakonninta suna kamanci siniya kwarai ko suna kan usulubi ɗari bisa ɗari na tsororin da aka saukar kafin hijira kira zuwa ga mawdu'i na aƙida tabbatar da ubangijintakar allah da kaɗaitarsa da kuma cancantarsa da bauta sannan da gargadi musamman ga wanda suke mai da al'amuran ga waɗanda ba Allah ba cikin su na duniya da na lahira wannan zai ja musu halakar duniya da lahirar gaba daya kuma turar ta magance matsalar cewa da ƙarya da gaskiya kullum cikin karawa da juna Da aka ma turar ta fara da bayanin makasudai na bayanin girman littafin Allah da alkawari da Allah ya fiye mummunai na gaskiya cewa zai hore masu da kuma batun kisar da manzanci na manzan Allah ta kullum da jama'a ta ja hankali zuwa ga bayanin ni'imar halittar ɗan adam wanda da ba halittar shi ba duk abin da Allah ya tafi na ni'ima ba zai hadu da shi ba tun daga halitta tun na farko uban 'ya'yan adam gaba ɗaya ne adam zuwa karramawa da allah ta'ala ya bangaren ɗan adam daga shi halittunsa na tura ta ja kunne ta tsoratar ta yi gargaɗi da kashe ni game da makirci wanda duk darajar adamu da matsayinsa bai kubuta ba daga makirci shaidan tura ta zubo karatu mai yawan gaske a cikin kisoshin annabawa kamar da yau za mu fara daga annabin farko wanda an tura shi ambata kuma manzan farko kamar da malamai ke faɗa Allah ya saka mu da kai sannan sura ta nufi sosai kwarai kan kisar masu yawa daga cikin wato su a annabawa din sannan ta koro mana bayani abin da ya gudana tsakanin su annabawan da aka turo da kuma jama'a an ta gwagwarmaya an ta kara kaina an ta ɗauki ba da an ta kai goro da mai ƙarya ana ƙoƙarin ta danna gaskiya ta murkushe ta sai amfani da duk dama da suke ganin suna da ko dai yawa ko ƙarfin mulki ko ƙarfin kasuwanci da tattalin arziki ko kuma kallon inda gaske ta kullu wani wuri ne abin rainawa a cikin al'amarin yau da kullum amma kuma wannan bai taɓa taimakon ƙarya ta kai labari ba a kowane lokaci sun samu da cikin annabawa sannan tsoron har wa yau ta rubuce kuma ta taskace a matsayin kayan tarihi na sakamakon masu ƙarya da umarnin allah masu yi ma dokokin Allah zanga-zanga da tawaye su kibin su su kibin shirar ana ba su zo da sannan surar ta keɓe bayani musamman zuwa ga wa'azin da zai mushrikai yadda suka canza addini mai sauki addinin tauhidi addinin aƙida suka koma kwaikwayon gargajiya da hanyoyin shirka ta buga misali dangane da abin da Allah ta'ala ya bayar wa wannan al'umma na ayoyi amma shaidan ya lallabo ya wato yi wasa da hankalin wanda Allah ta'ala ya bai ma ayoyin wani bawan Allah ne can muna tafiya za mu dinga kirkasa wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimin al-taura ko ilimin linjila kuma ya shahara a matsayin malamin wannan littafin yana karanta shi inda da yake so ya karanta da ka amma shedan ya labako ya sa masa kufa irin da girman kai karshe wannan malami ya rinji daga wannan littafin da aka bashi kuma ya koma shi ne ma yake mace dan jagora Allah ya ce wannan yaro idan Allah ya maka nema ta ilimi kai iyakar abin da kake iyawa da addu'o'inka da ikhlasinka da neman taimakon Allah da tsayawa tsayi irin da daga ka ji ka kare wannan ni'imar da Allah ta'ala ya maka don ba ka da wata ni'imar da kai sana a ƙarshe za mu yi can surar ta ƙari da batun tabbatar da tauhidi da kuma yin gaɗe da dukkan wanda ya bauta ta ba abin da zai iya amfani da shi ko ya shi ba wato wannan Allah kenan komai matsayinsa wasu sun bauta ma duwatsu wasu sun bauta ma gumaka sun ɗauke su a matsayin abai shirka tare da allah wanda allah ya girma ya ɗaukaka barin waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi shi kaɗai ne wani da guda biri kalahu wanda ya halitta dukkan abai halitta ciki hada gumakan da mutum suke bauta ma kuma shi ke sane da majijiyar mutane da makomarsu da aka bisa wannan tunatarwa ko waiwaye a dan tafiya sai mu ba malam ayyan da fara karanto mana daga aya ta 59 fadin Allah subhanahu wa ta'ala لقد أرسلنا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد أرسلنا نوحا الله ce hakika mun aiko nu mun aike shi ila kawai zuwa ga tabbatar da afuwar haka Allah ya amfani da waɗansu usulubai guda biyu na ƙarfafa magana akwai dai lam na rantsuwa ya ce la sannan kuma akwai ƙad na ta haƙiƙi ya ce ƙad sannan ga fi'ili mazi duka waɗanda suna tabbatar da hakan ta'au ba hasashe ba ne ba shafa labari shuni ba ne ba Allah ya turo wani manzo daga cikin manzannin da ya turo babba zuwa ga bayansa wannan manzan mai suna nuhu kuma kamar da nace malamai sun haka kan cewa nuhu shine manzo na farko don ya karkato da zukatan bayan allah da suka rikide suka koma mashirkai bayan aƙidar tauhidi ya dawo da su zuwa ga tauhidi domin tauhidi shine asali kuma shine gaskiya kuma nan ne tudun mun tsira shine ya ce ila kauni mun turo shi zuwa ga mutanensa da ya zo faƙala sai ya ya ƙau ya ku mutane na ƙu'budullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bauta ma Allah ba ku wani abu da wani abin bauta baicin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ɗaya abin bauta shi ne abin bauta a sama shi ne abin bauta a ƙasa shi ne abin bauta da shi ne abin bauta yanzu shi ne abin bauta nan gaba babu wani abin bauta sai shi inni akhafu alaikum azaba yawmin azim haƙiƙa ina ji muku tsoron azabar wata rana wadda take mai girma wadda za ta tabbata ga dukkan wanda ya koma ga Allah ba da tauhidi ba duk wanda bai riƙe Allah shi ɗaya a matsayin abin bauta ba to ko ba daɗe ko ba jima watan wata rana akwai wata azaba da za ta afku a ranar kuma azabar ba kankanuwa ba ce da haka nake muku kashe ni nake jan hankalinku nake isar muku da wannan sako da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala a abin da ya shafi bangaren luga a takaice malamai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce malakum min ilahin ghairu shi wannan lafazi na ghairuhu kana iya karanta shi da a kamar yadda malam ya karanta mana kuma kana iya karanta shi da kisra kamar da wata kira'a ta zo da kisra din don haka ana yi cewa malakum min ilahin ghairihi sai zama kai tsaye ya ba da badali na ilahin kenan amma idan an karanta da rufa'a sai zama an kalli mahallin ilahin domin ita ilahudin dama tana mahallin rufa'a ne saboda mubtada ce mubtada ko da'imin marfu to sai harafin jarra na ziyada sai shiga kan wannan ilahudin sai zama min ilahin dan ta'akidin wannan lafazin na ilah sai ya zama wannan harafin jarran za'idin ya yi ma wannan ilahu lafazin ilahu kisra to abinda zai sufanta shi gaba ya iya kallon asali ne asali al-mubtada marfu ila marfu ne a siyakin mahallin amma kamar da bayani ya gabata kayan aro ya zo ya yi ta asiri min ta ziyada ta yi tasiri ta mai da mabu ya zama majaruri karfi da yaji suraka ila a gairuhu za ta iya zama gairuhu nazaran ilal asli kuma tana iya zama gairihi nazaran ilal littima kuma sharatar Allah ta'ala ya taimake mai sa mu dace kun ga ina matsalar wannan sako ba da wata matsala gaskiya ce annabi nuhu ya gaya musu ko bauta ta mu Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta bankin Allah ta'ala kuma abin da yasa nake gaya muku wannan domin hakika ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma ranar kanta rana ce mai girma idan azimin ya zama kamar yadda ya zo majaruri ne ya zama wato sifa ce ta yawmin din azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girman gaske ne yana da matukar hadari tunda bai da magani bai da rigakafi kuma bai da wani gata sai tauhidi da ka kulki tauhidi tun daga nan kafin zuwan wannan rana ta tare da rashin hadarin wannan sako da kuma fitowar safili amma bari majin masu faɗa a ji na wannan gwamnati أشراف كينان دا الأكاجر وتأنظر على رمض قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ سيمنيا من قومه إذا قلت مثلا أن ننوه دا أكا تولوش زواغ ريش أنجي شركة زواغ توحيد ليخرجهم min az-zulumati ila nur da an fuka ba mu duk da saukin usulubin da ya zo muku da kuma fitowar ma'anar a fili me suka ce mashi inna lanaraka fi dalalin gaskiya nuhu muna ganin ka a cikin wani irin bata mubi batan asarari da jin irin wannan maganganu naka da jin irin wannan kalmomi naka ya nuna kana da matsala ba daidai kake ba ka ta samu matsala ba a kan saiti kake ba kuma bacewarka a fili take don Allah ka ji rashin rabo irin na waɗannan mutane al'adar mushriki kenan dama ya riga ya kwankwaɗi shirka ta cika masa ciki banda ita ba abin da yake gani ba abin da yake kuma tunani don haka yana cikin halaka na ƙarshe amma ganin kansa yake shine wayayye shine daidai wai annabin Allah nu shine yake cikin bata sai Allah wadanna ka dai ya lalace to daga nan me ya faru nuhu ya ansa wannan zargi da suka yi mai da batanci قال يا قوم ليس قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم لعلكم ترحمون بارك الله فيك yanzu ya fara gane fagen mai fadi ne kwarai akwai bukatar a kara mu wannan dakikan mutane bayani domin dai a yi kokarin ceto su daga alakar da suke ciki a kawo su ga haske in suna da rabo don haka sai dan fada da bayani da farko sai ba su amsar yarfan da suka mishi da batuncin da suka jingina gare cewa wai yana cikin bata batan ma wai a sarari kawala zai ce ya kawo ya ku mutane na ku yi tunani dai wanda ya kamata amma gaskiyan zance ne laisa bi zalalatu ba wata bata ta tare da ni tutan sun ma nuna batan da nuhu yake da shi mai yawa ne kamar da na ga mai sharhi ya nuna da suka ce me suka ce mishi inna lanaraka fi balali balali balali kaga lafazin mufradi ne lafazin amma malamai suka ce wannan mufradin ma'anarsa da yawa suke ji kana cin bace-bace masu yawa da aka ce mu bi sai da aka mata sai a ce mu bi na tun don akalla a ta nisanta da ita don sufa ta abubuwa masu yawa amma ita ma sai aka zakkara lafazin domin ya bi muzakkarin lafazin da ya gabata shi sa suka ce fi zalalin kuma suka ce mu bi amma ma'anar fi zalalatin mubayyana sallahu ala wa ala da nuhu ya zo ba su amsa sai ya ce laisa bi zalalatin ko bata kwaya ɗaya min talban da shi na san abu da nake ai da ban gaya muku irin wannan sakon ba bayan ko muna nan tare da ku shekaru a ruwa a gaban ku aka fiye ni a gaban ku na tashi ko muna mu'amala irin ta rayuwa da ku muna kallon abubuwan da kuke ban taɓa tsoma muku baki ba duk da ni dai ban yi tarayya da ku cin abin da kuke yi na shirka da al'adar gargajiya ba amma dai ban taɓa ce muku ku ci kanku a kai ba kuka ga yanzu da rana tsaka ina mai wannan shekarun na shiga sahun da tibai ne maku irin wannan bayani to ai magana wai bata ba ta kaso ba ko mata ɗaya kallin talba ne da shi lafiya ta lau yawa kawai suna isar muku da saƙo ne na ubangiji ai laifar bi ayyu nau'in min anwa'id dalal ba ni da ko nau'i daya daga cikin nau'in bata na ma ce bata ma na har da yawa amma mai gaskiyar al'amari mai gaskiyar matsayina walakin ne rasulun min rabbin alami sai dai ni manzo ne dan aike ne daga ubangijin kowa da komai makida ubangijin mutum da anjan da mala'iki da sama da ƙasa da ruwa da iska da kwari da itatuwa da komai gaba ɗaya to wannan ubangiji shine ya turo ni da wannan saƙon uballighukum risalati rabbi ina isar muku da saƙonni na ubangiji na na fara da abin da ya fi muhimmanci jibon tafiya wato tauhidi kamar yadda wani suke sunar annaba gaba ɗayan su idan suka zo kira zuwa ga tauhidi suke budewa da shi sai a tsaya nan a taurari amsar waɗanda aka isar masa saƙon idan sun amsa shi ke na mutata sai a je mataki na gaba mai mataki na gaba karanta da su sallah a nuna masu mahimmancin da tun da kun musulunta to yanzu babban aiki na biyu da ba a wasa da shi a cikin musulunci shine sallah ita ma an suka ce a ah, wannan mai sauki ne mun yarda biyu da tsari ta je mataki na uku mataki na uku a cikin musulunci baya ga tauhidi baya ga sallah shine batun zakka sai a dora su akan zakka idan zaran sun aishi wannan to sauran darussa sai a ci gaba da karantar da su mataki ba mataki a hankali a hankali a hankali har wanda zai zan bijimin malami ya zama kamar yadda Allah ta'ala ya tsara to yanzu ya isin da sakon farko kuma sun maida mai bakar magana akan bakar magana da suka maida masa yake musu karin bayani yace uballighukum risalati rabbi shi ma uballighu ana iya cewa uballighu kamar da Allah ma karanta bi tashdid kuma ana karanta bi taqi uballighukum uballighukum risalati rabbi ina isar muku da saƙonni na manzanci na ubangiji na wa an sahu lakum sannan ne muku nasiha ina jan hankali ina ƙoƙarin daidaita fahimta ta da taku akan tauhidin Allah da kuma bin dokokin ubangiji kalmar nasiha abu ne mai fadi mukan tsuke ta wani lokaci idan muka ɗauka kamar kawai an ɗanyi wani ɗan haka Kaɗan ba da hakuri kaɗan dan yi lallashi ka kwakwafa kamar wannan shine kawai matsayin nasiha ko kuma an gama sallah kaga akwai abin da ya kamata ka faɗakar da yan uwa musulmi saboda muhimmancin sa ka miƙe kaɗan dan musu kalmomi da ɗauka kamar wannan ita ce nasiha ai alamar nasiha malam annabi ya girmama shi fiye da wannan matsayin a inda ma ya ɗauki addinin kacau kan ma ya ce ne nasiha eh? ya ce addinu an nasihatu addini shine nasiha addini shine nasiha ba wai addini nasiha ne ba wancan hadisi yake nufi idan ka ce addini nasiha ne kenan abu kaza ma zai iya zama nasiha abu kaza ma zai iya zama nasiha a addinin addinu an-nasihatu addini shine nasiha kenan nasiha ma take addini saboda nuhu cikin jerin karantar da tauhidi sai ce wa ansahu lakum uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum ina isar muku da manzancin ubangiji na gaba daya kuma ina yi muku nasiha kenan isar da manzancin har wa yau shine nasiha din an yi adabi da wawi ne kawai a kafan ko a kafa bayani ina fata ana fahimta wa an sahu lakum uridul khaira lakum dama a takaice daga cikin tarihin da siya suna cewa bazulul khairi lil ghairi isar da dukkan abin da yake alhairi musamman ta bangaren addini a addinance alhairi a addinance isar da shi ga wani wannan shi ake kira nasiha ta kaitan ta kaita saboda addini gaba ɗayansa nasiha ne karantarwa nasiha ce wazantarwa nasiha ce haddatar da bayan Allah Alƙur'ani mai girma nasiha ce haddatar da su hadisan manzon Allah da sanin ma'anonin da ɗabbaka su a aikace cika wannan yana ɗaukar ma'anar nasiha sannan wa a'lamu min Allah ina da wani ilimi daga Allah wake faɗin wannan magana nuhu alaihi salatu wasalam manzon farko ina da wani ilimi daga Allah ma la alamuna abinda ku ba ku da ilimin ba ashe ni ya danganta ko saurara ku kwantar da hankalinku abin ba rigima a ciki ba na bakan magana ba ku zai ki tunani a matsayinku na mutane ba dabbobi ba a matsayinku na masu hankali da basira kuma a matsayinku na wayanda kuka san ni tun ina karami har zuwa wannan lokacin na zo da wannan babbar magana na zo da wannan gagarumin sako kuma na ce daga Allah ya kamata kar ku bari kanku ya zafi ku kwantar da hankalinku ku saurari wannan sakon da kyau ina da ilimi daga Allah a alama bil wahayi min Allah ma la ta'lamuna min al-umuri al-atiya ina da wani ilimi daga ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar wahayi wannan ilimi ya zo mani abinda ku ba ku da wannan ilimin ba ku da masaniya game da al'amuran da ke tafe Allah ne ya gansu kuma shi ke sakurowa ya bani labarin ya zama ku fa aminu bima jitukum bihi don haka ni ina ganin kawai ku sakankance ku amince ku saki jiki ku yi mu baya ga abin da na zo muku da shi li'annahu haq domin wannan abin da zo muku da shi shine gaskiya kuma idan kuka sake tunani mai kyau awa ajirtum shin wayan zai ku daya mamaki ina abin mamaki ina abin daulewar kai da gurbatar tunani an ja akun zikirun min rabbikum saboda kawai wani wa'azi ya zo muku wani darasi wani ilimi ya zo muku daga ubangijinku menene bako menene sabo ai ma wani abu mamaki bane kun dai sa akwai ubangidin. to menene sabo bo bako dan ya aiko da wa'ayi ya aiko da ilimi daga gare shi zuwa gare ku ko kuna na a matsayin bayansa shi kuma yana na a matsayin ko kayansa ne mallakarsa ne akwai manufar da ta sa ya kawo to menene dan ya saukar da wa'ayin da zai nuna muku wannan manufar dan ya ƙara inganta rayuwar ya ƙara inganta alaƙar ku da shi menene abun mamaki sai ku tsaya kuna neman ku kare ta ala rajulin minkum wannan sako kun ji shi ne ta halshen wani mutum daga cikin ku zai ce ala rajulin minku nan ma akwai gayar kwadaitarwa bai ce kuka ji shi daga gare ni ba da ya ce kuka ji shi daga gare ni akwai nau'in ɗaukaka kai da kuma nuna masu kamar ya su a zahiri saƙo ne daga ubangijin ku kuka ji daga wajena ba alamar dan wani jin kai haka da wato izza izza haka amma sai aka kauda wannan dan ma ya zama sanadin dagulewar tunanin wani sai aka ce ala rajulin min menene abin mamaki dan wani zikiri ya zo muku daga ubangijinku kuma zikirin ya zo ta halishin wani mutum a cikin kaga ya fi jawo ulfa da tafiya tare da kuma ne nuna cewa shi dan gida ne ba bako ba wani mutum ne daga cikinku ya zo da wannan safa menene na mamaki kuma ya zo ne liyun zirakun domin ya muku kashe ya gargaɗe ku ya ja kunnen domin ba a yi ku don ku rayu da kanku kuma ku cimma abin da kuke so da kanku rayu da tafiya a haka a ta dabbobi da ba sa magana akwai tsari irin nasu sai Allah ya gina su a kai ya kuma sanar da su ta hanyar ilhama yadda za su cin moriyar wannan haɗuwa ta su sai musu amfani sun san abokan gabansu abinda zai zama musu haɗari ko a rayuwa su kauce mashi kuma sun san hanyoyin da za su jawo kansu amfani to ku ku alhamdulillah mutane da 'yan adam kuna da hanyoyin sadarwa kuna da sauti kuna da halishi to aka yi amfani da harshen ɗaya daga cikin don shirya ku akan abin da zai muku amfani duniya ku da lahirar ku ku san ubangijin ku kan na hakika wanda ya kamata ku kuma ku san matsayi ne kuma ku san cancanta shi da bauta ku san yadda ake ita bautar menene ba ku a wannan abu na gaba da yasa wannan zikiri ko wannan ambato ko wannan ilimi zo muku daga ubangiji shine ya tattaku domin ku kiyaye saba ma Allah wa la'allakum turhamuna abu na karshe kuma dan ayi muku rahama a gidan matakar kun saurari wannan sakon da idan basira da kunnan basira kuma kuka aiki da shi da ikhlasi to ƙarshen al'amarin ku shine ku samu rahamar ubangiji mai dorewa dindindin don Allah har yanzu yan uwa shin cikin usulubin da annabi nuhu ya biyo wajen isar da wannan sako akwai wani abu mai kama da takala ko jan rigima ko nuna ba ku isa ba ni ne kawai na isa ko ko akwai wani abu na nuna eh, irin ni ga dandan ni dan gida kaza ne kabila wane ne duk babu wannan usulubi ne mai tafshi kira zuwa ga alkhairi amma haro yau dai mutanen ba su amsa nan ba kistar ake so a kawo ɗari bisa ɗari ba a'a ana so a nuna mana Allah ya turo annabawa da tauhidi da bayanin addini da kyakkyawar mu'amala amma bayan Allah da aka turo mu annabawan sun kiyarda da wayannan annabawan kuma sun jazu da fada an yi rikici an yi ta kashi amma karshe su garin su ne suka halaka annabawa ne suka kai labari don haka yanzu an takaita an yi hazbi a wajen sai aka tafi kai tsarkar sun ce fakkan zabu fakkan zabu fa an jaina wallazina ma'ahu fil fulki wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin fakkan zabu take sai suka kare kashi duk wannan usulun mai kyau Wannan nan ya kamata mu ƙara kallon ayoyin nan mu waɗansu abubuwa da za su zame mana su tiyari na tafiya musamman harkokin da'awa don ka shiga wurin wanda ba musulmi ba ba ka buƙatar dogon su ba ka buƙatar dogon bayani kawai kai tsaye ka nuna musu Allah girman Allah da kuma wajabcin abota mashi sai ka tsaya yana ka ji amsa za su baka tukuna. idan sun ba da amsa ta haɗin kai da fahimtar juna to daga nan yadda dama ta bayar sai kuma ka sa irin darussan da za ka dora idan ku kai tsaye sun faɗi musuluncin sun amsa sun yi imani sun shiga shi kenan bukatar ta biya kamar da aka faɗi da su kawai sai a je darasi na gaba idan ba su ansa ba tambayoyin da za su yi maka ko kuma irin raddin da za su baka martanin da za su mayar maka daga nan kuma zai zama matakalar mataki na gaba da za ka je da su amma dai kai ka sani fushi ba naka ba ne fada ba naka ba ne kosawa ba naka ba ne ka ɗauki kanka tamkar likitan mahaukata kuma mai maganin mahaukata kaga dai mahaukaci ba ka ga abin da zai yi ka kaza bai kamata kai kaza ba za ka cimma wata haka shi haukan kawai ne da kuma kuma kan ka taimake shi a halin da yake ciki zai mai maganin haukan idan ya dazo ya maka hauka kai kuma kun sa da kai hauka wani ne ba wani ne ba duk zama da yake yanzu dai da ake ce ran nuhu zai kusa ta zai dubun zuma ai magana duka mai ta ta aikata dubun قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين إنا هذا هو القلب لا نراك أي نوه با wata wata kawai tabbas kana cikin bata wannan magana da mai kai kama mu za ka kalli tsaba ita mu gaba ka cewa suka gaggawa mai bakan magana amma bai husata ba abin da ya kone kawai matan da suka jera da magana amma wani kan daidai ne kuma daga ubangiji ne kun ne ji usulubin da ya fara sai kama mai zai ba daidai bane ne bai fusata sai inda ya ga ana saba ma Allah da gangan an yi Allah da gangan sosai ya nuna bacin nan wannan kuma yana zuwa ne a wa'azin cikin gida idan ka ga musulmi suna wasa da umarnin Allah sun yi birnin da karantar manzan Allah sun zabar mutum son zuciya suna cin haramiya ba tare da ɗarkautawa ba duk abin da ya fito a bakin suna furtawa to a nan ba dole kai jankin sai ka sunantu da sunan manzon Allah ta idan yana wa mutane wa'azi a cikin gida hankalin da zai tashi idan sai ya ja jijiyoyin da su fito ka annahu mundur dai kamar yana kwamandancin sojoji a bakin daga tunda da dama ya kai in ka ga mutane da suka ga irin damar hicci to sai kai musu jan ido ya ayyuhan nabi jahidul kufara wal munafiqina wa ghalul alayhim wa ghalul alayhim a lokacin mujahada to ba ta da lokacin kira zuwa ga tauhidi ba ta sauci amma wanda kake kira ya shigo to shi nan ne za ka nuna maka sauci duk kafircin kafiri da kai kafircin fir'auna ba da iya wa'azin mai wa'azi da salon kira bai ga annan musa ba kuma annan musa ma tare da annabi haru dukkanin su manzanni kowanne su biyun aka tura gaba ɗaya zuwa ga sarana amma aka ce faƙula lahu ƙaunar mai jina da Allah ya tazakkaru a wuya sha ku gaya mashi magana mai taushi saboda haka akwai buƙatar masu wa'azi su rika ɗaukar usulubin da a wasu daga alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallama da kuma maganganun magabata na kwarai a cikin wannan addini na yin magana a inda ta dace bisa kallon mutanen da ake mawa sannan a wani lokaci ake sannan kuma me ake so a cimmawa sakamakon wannan magana duka a kiyaye a ɗauke wannan usulobin zai taimaka kwarai in ka yi iya abin da kake iyawa aka kare kaka to karka damu domin yanzu ga manzon Allah annabi Nuhu alaihi salatu wasalam Allah yana ce mana fa kazzabu da zai kare ka kare ta mai take nufi sai suka buɗe fada kawai da shi kawai fada kurin dukan yau ba na gobe ba da jiyo ba na shekaru haka dai suka yi ta azabtar da shi malamai suna cewa babu wani manzo da Allah ta'ala ya taɓa turowa ya samu matsala ta cutarwa da wato mugunta da keta da azabtarwa kamar annabi nuhu alaihi salatu wasalam in dai ba annabin da aka kashe in dai gwala-gwala da wahalar da kafirai ke ba annabi ba ta kai su ɗauki ran shi ba wanda akwai tulin annabawan da kafirai sun kashe su to in dai ba a kai da kashewa ba wuya ce ɗaya ta duniya to babu wanda ya ci wuyar kafirai kamar annabi nuhu alaihi salatu ko ba su daina ba ba hatta kan manzon aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fasa mashi goshi sun karya mashi haƙori sun jina tashi jini tun daga saman kansa a cikin takalmi kawai ya je da da aka mai da'awa mai kira zuwa ga tauridin Allah mai son a gaskiya to ka shirya ma kalubale daga abokan gaba da makiya gaskiya za su haɗa kai su zama abu guda a kan bakar sai suka karya tashi sai kuma faɗa ya kama ya kaure Allah ce ba an jainahu sai muka tsallakar da shi daga hadarin su muka fitar da shi wanda zina da ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da nuhu shi ya yi tsofa ruwan da Allah ya malalo ya makare duniyar da dan adam ke raye a cikin ta a wannan lokaci ruwan tufana sai ya zama da nuhu da yan tsirarin da suka imani da shi wanda ba mu san adadin su ba a shar'ance a ruwaice amma dai ana nuna mutane da yan kaɗan daga nan sai nau'in dabbobi jinsu su aure aure aure aure aure guda kamar da an ta Allah ya tsallakar da su bil fulki a cikin jirgin ruwa wanda Allah ya umarci Nuhu da sassakawa fa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina su ko wa'anda suka kare ta ayoyinmu suka yi wa Nuhu suka yi mashi izjili suka yi mashi wulakanci suka ƙi saurarensa Allah ya sai muka halakar da su a ruwa babu wanda ya kai labari cikin su da matansu lokacin da halakarwa ubangiji ne karamu innahu kanu qauman Amin. hakika wa'annan mutane sun kasance mutane ne makafi amin makafi anil haqqi wato sun makamce ma gaskiya wanda nuhu ya zo da ita tauhidin Allah da bin dokokin ubangiji da rayuwa ta addinin musulunci suka yi birin da wannan ka'idar sauraka suka zama makafi suna gani da irin su a zahiri a rayuwarsu ta duniya amma Allah ya kira su makafi saboda a amal basirati daidai yake gara ma makawo na amal basirati amin jam'u amin yuqalu amin idan kana amal basirati idan basiran mutum ta toshe gayar arimin ba ji bai ma san kanshi ba bai san abin da zai mai amfani a aikata ba bai san abin da zai cutar da shi ya nisanta ba kawai na nan tsibge to ana ce mashi ami akwai yawon ƙarshe amma ta mini ke share ta ami ani ani an gane ko ami wato makaho ke amal basirar akwai misali da dama daga jin alkur'ani mai girma a waɗansu ayon inda ya buga misali da irin wa'annan wanda basirar su ta dwadi basira su ta toshe Allah ya faɗa a cikin surun lahaji ban sani ba ko Allah ramma zai suna da ayoyi Allah ya ce a falam ya siru bil kuna fatakuna lahum a falam ya siru fil arzi ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ya'qiluna biha au azanun. يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أخوانا أتكل سورة الرعد على رمى أفمن يعلم أنما أفمن يعلم أنما أم أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ومن كان في هذه أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن أعرض عن ذكري فإن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى duk كلمة أعمى لكي da ke ko ta'ama da ke cikin ayar da aka fara karantawa duka suna kan layin a'amal basirati wanda bayi da basira da kiki ba gida ba ƙauye wanda bai san hakikanin abin da zai masa amfani wajen da kaka matsayin shi kaɗan ya wuce na dabba ta cika cikin ta ta koshi ta barbara ɗai illa iya amma duk wani tunani ko a addini ko a rayuwa kwata-kwata bai da shi jahili ne murakkab Allah ya ce afala mai da alifar da suna lam kururun da akilu na biha ba sa yawon buɗe ido a duniya su tashi daga area su daga shiya su su nausa su wata shiya tafiya irin ta lura da kallon ayoyin ubangiji wannan ilimin mukan su ba su ilimin da zai sa tsara girmama ubangiji ke yadda da kaɗai ta sa su rika hankalta ganin na ayon da za su gani na halitta ko kuma su samu kullum da za su rika sauraron gaskiya da su da ba akwai ilimin da yawon duniya ne zai baka wannan ilimin shi sa akwai waɗansu al'adu wanda da za a gyara su da manufa suna da kyau wani al'adu ne al'adun ɗauke yara daga inda suke a kai su wata lafiyar da manufa da ta haka ake koyon karatun alkur'ani ta ɗauke yaro daga gaban uwaye ne a kai shi wani gari makaranta ya zauna amma a wancan lokaci komai yana tafiya ne da tsari an san malamin da za a kaimawa. ba kawai sani na ida ba sunan shi wani a ba wannan ba an san aƙidarsa a addini an san zurfin iliminsa an san rukun amanarsa an san gaskiyarsa sannan shi kuma ya san iyakar ɗaliban da zai iya amsa wanda ba su fi ƙarfin ƙoƙarinsa wajen kula da su ba ya karantar da su alkur'ani ya karantar da su ilimin addinin musulunci wanda ya hada da tsafta da neman na kai da kokarin cin halal da kauce ma haram da tabbata akan gaskiya rukun amana cika alkawari da shauran abubuwa ya karantar da su ya ta'adid su ya addaba su mutanen suka taso cikinsu yan garinsu ne sun san al'adunsu da ɗabi'unsu da komai da su kuma sun tafi wani garin sun koyo al'adu da ɗabi'u irin na wa'ancan mutanen lalle su ba zai zama a ɗaya da a rayu ba da addinin da wanda ya daƙile wuri guda ki da to amma a yanzu abin sun yi canza waɗanda za a kawo kamar suna raba kansu da ɗiyansu da suka haifa ne don samun sauƙin ɗawainiya da yara abin kamar ma mugunta mugunta kamar jeka ka mutu kuma ɗauki yaro ɗan ƙarfi bai ga lokacin zai nema ma kansa abinci ba ba zai yi tana da kansa wurin kwana mai kyau wanka tsafta lafiyarsa da sauran abubuwa kuma malaman da ake kaimawa yanzu galibi abin da kadai suka tasa gaba shine zunzurutun karatun alkur'ani babu adab babu tadi babu tarbiyya. ta kaga wannan gaskiya ka kashe yaran ka ne ba raya shi to daga wannan aya a falan da shuru bil abdi fa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha ita fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba idanu ke makamcewa a samu matsala wai da idan ka ya makance ka samu matsala da ubangiji a ba haka ne matsala makantar da za ta saka samu ɗaya daga ubangiji ce makantar basira makantar zuciya ya zama ba Allah a tunaninka Allah ba bakin kuma yake ba sai dai kawai sanda kaga dama faɗin shi yadda kaga dama so ka ce Allah ko in zan ka yi magiya ka ce yi min don Allah ko wani abu makamancin haka a ka san Allah makaɗaici mahalicin sama da ƙasa mahalicinka da ya halice ka da niyya da manufa ka san wace ce wannan manufar ita ce ka bauta masa shi shi kadai kakkaɗa shi da komai sannan ya ake bautar ya bautar waye zai zo mana da bautar kuma ya zama bayan sanin duka kana aiki da wannan to yanzu basirar ka a buɗe take kai ne mutunci kake wanda ya mallaki hankali ne kai ne baka da matsala wajen ubangijinka ko da ko a zahiri ba ka gani jama jagora ake mara aya ta gaba aba man ya'lamu anna annama unzila ilayka min rabbika al-haqq fa man huwa a'ma a'ma da ake magana nan ba amma ne na ido ba ai ne na basira kamar da dai wannan aya ta gaba ta fara yanzu kana kokarin kare da cewa mutumin da ke da ilimin da muka saukar maka da muka saukar maka ya karance shi ya yi iliminsa ya san kuma daga ubangijinsa aka saukar kuma yadda wannan abin shi ne gaskiya sai ka ce daidai suke da makaho ashe waye makaho a nan wanda basirarsa ba ta gani ta mutu bai san allah ba bai san addinin ko da ko shi ke karantar da garin yana da masters yana da phd profesa ne shi a fanni gara da fanni gara da fanni gara wannan na manzo da ake da farfesoshin da suke abin tausayi abin tausayi mutum ya zama farfesa ba a kan addinin allah kuma a sa a ya jahanci addinin allah mai amfanin farfesoshin ka ko a kan wani fanni ko ya zama farfesa in dai bai san addinin allah a nan wuri shi jahili ne to da kiki ne ina cin wannan a hamadin da ake fada sa'annan ya ce inna ma ya tazakkaru ulul albab ga ashabul basa'in masu basira ta kwarai to su ne suke daukar amma su kuma kana ya bi ama a bil akhir ta ama wa balla sabila dole zan makaho a duniya to a lahira ma makaho ne gara ma makanta shi ta duniya daga lahira me yake nufi a nan wurin kana makanta amma da makanta riga ita ita ce ba ita bace makanta ce ta wani zuciya da bata san Allah ba ita ake magana ina fata an fahimta to haka ita ma wancan ayar wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isan bankan a yi haka? أعمى Rabbi, أتان ها يا ذاعي هكا قال ربي لم هشتني Ka ga كنت na zahirin gani ke غنيكي idan sa lahiya laudarau ya je lahira an tada shi makaho bai gani ganin da ba zai ba a can ne ba zai ga hanyar ta gidan aljanna ba domin aljanna ta haramta a gare don ya tafi gaban ubangiji na mushriki Allah tsawon kuma ka makaho ne shi game da hanyarsa ta gidan aljanna domin kowa yana da gida aljanna yana da gida wuta idan aka cewa kai awon sikeli ya zama gidan wuta za ka shiga ba sai an nemi hayawa. Ina yana nan dama an gama gina na ka na ba ba ka na aljanna sai yan aljanna mu mugada da yardar Allah Allah ci shi to wannan shine ma'anar wannan ayoyi basirar da ake magana a kai basira ce ta zuci ba basira ta zahiri ta ido ba. fitararsa ba ta ɓaci ba sannan akwai kuma ayar da suka yi magana a kan waccan basira ta ido ɗin ita kuma wata nima ce ta daban amma ba ta da alaƙa da abin da ya shafi kyautattuwar bawa zuwa ga ubangiji a yi misali za mu ga farkon suratul a'ama ko Allah ce abasa wa tawalla abasa wa tawalla don me an ja'ahu al-a'ma amma anan wurin aka ga amal basari ne ba amal basiri ne bane annabi ya sha mur ya daura fuska ya sakkau da kai saboda makahu ya zo gurin shi neman musulunci shi kuma a lokacin ya da kuma yana kokarin manya-manyan gari su karba addini yana ganin idan manya su karba addini to kawai an ci garin gaba da su wa'annan makafin da talakawa biyu da zai ne da rana na bai nuna kau da kansa ga wancan makaho ashe makahon shine mutum a gurin Allah wajen duk ta gina ba ta bane to su kafirai ne shi ko wanda musulunci ya zo tambaya kaga na amal basari ne ba amal basirati bane mun ga makafi wanda suka gwada abin tarihi a duniya wasu daga cikin sahabban manzon Allah ba su mutu suka koma ga Allah da idanunsu ba duk da radiyallahu anhum wa radu an saraka matsalar makanta ta ido ba ita bace ba matsala ita wannan jarraba ne daga cikin jarraboyi wanda aka yi ma ita wannan jarraba ne ya dogara da Allah ya haƙura ya ci jarrabawar sai da sakamako in ji manzo Allah sai aljanna amma za a yi a amal basir ke za mu aljanna ba duniyar ballantana lahira Allah kawai wa ma ya taura ma wal basiru al'ama nan da al basiru ba makamo ne da mai gani kawai na al'ada na dabi'a irin da ba a'a yadda ko a hakan ma ka fassara wannan ayar da makaho da magani gani ba ɗaya suke ba ko a rayuwar duniya kama dai hakika ana nufin da wanda yake shirka da wanda yake kan tauhidi kwata-kwata ba ɗaya suke. da ama wani wasu afala ta tafakaru duk dai suna kan wannan usulogin Allah ta'ala ya taimake mu da taimakon sai ya samu dace Kunga kamar da na faɗa akwai darussa da za mu ɗauka daga ci wannan ayoyi guda biyar wanda malam ya karanta mana ko shi da ne muka ji su musamman a babi na da'awa mai da'awa yana buƙatar dauriya yana buƙatar tsananin kwaɗayi na musuluntar wanda yake kira da haka duk abin da zai jawo hankalinsa da shi na taushin zance na sakin huska na ihsanin mu'amala to zai amfani da wannan amma ba ya tabbatar da ya rike tauhidi a matsayin shine sakon farko da zai kasa ya tsare ba a da ta ba ana ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da ya aika mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu zuwa yaman dan yin wa'azi suna zuwa ga addinin Allah mutanen Yaman mutane ne masu addinin sama sun gane ku halin ah, kitabi ne wanda aka tura shi zuwa wurin su wanda ana su ke cewa in naka ta ci kauman ahalin kitabi za ka je gurin waɗansu mutane da adalin littafi suna rike da sauransu suna rike da dalilan suna aiki da zama zuwa na ya soke waɗancan addinan gaba ɗaya sun yi tsaya ina tausaya ma waɗansu bayan Allah a cikin mu a yau a wannan ƙasar masu malanta masu ne masu malanta masu ganin sun fahimci addinin musulunci fiye da waɗanda ba su ba suna alfahari da haka wannan masu aƙidar daidaita addinai din kun su mugunyar aƙida ce ba kitsatsiya ce shukakkiya ce aikakkiya ce kuma a inuwar yahudanci aka kafa ta salo ne na faɗa da addinin musulunci yau har a nuna maka wa akwai wani addinin da za a yi ƙoƙarin daidaita musulunci su tafi kafaɗa da kafaɗa da wannan addinin wai dan a zauna lafiya dan a fahimci juna dan a karara ala abin da ya shafi addini ba ra'ayi ba yanzu idan da waɗannan masu da'awar daidai suke ya za a yi su dace da shi Amma matakin da manzo Allah din ya dauka da ya tura mu'azu yace ka je gurin mutanen da ke da littafi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أدعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل ليل ويوم وليلة فإنهم أدعوك لذلك فأخبرهم كوف علم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم ذاك je gurin waɗansu mutane masu littafi abinda za ka fara kiran zuwa gare shi tauhidin Allah in sun a je matakin sallah in sun amsa a je matakin zakka yanzu wanda zai ce maka shi ya kware da shi da rabaran duk addini suke yi da wannan musulmi ya je wurin rabaran gaskiyar magana in ka je wurin rabaran ko fasto ko wane ne falyakun awwala ma da ilayhi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah ita kenan magana babu kabila sai an sa ta mutuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيامكما الله كما تسمعون فقال تعيشين لكم لبين